wallahi na ce ku ta haifa ba saboda eh, Allah da ina saboda ita ne da haifa a ce ka da hankali fitulu ne kai kaddara ya sa aure ka na faɗi <laughs>

wannan kofa ya bar mana ba ba ne ina gida shi ba su ma ba ba a gaskiya alhaji eh, na wata magana wata ba ta yi daɗi ba zainab ba ta daɗi gaskiya alhaji wace irin magana yanzu dan Allah da Allah alhaji ya dace dan za ka auro ni sai ka saki uwar gidanka uwar ƴaƴanka kenan ni ma idan haka aure ni ta gano wata aure ni ma shi kenan haka za ka yi sai ka kora ni ka tana ta hausa suna cewa idan gemu mu ɗan'uwa ya kama da wuta to ka shafa na ka wannan magana abinda nake so da ke zainab wannan magana wallahi ba haka saboda haka wancan magana daban wannan daban da kake hada maganan kananan maganganu da soyayya kin gani da wuce iji wancan magana da ke ji abin da yi fata Allah ya ƙara mana soyayya amin amin abin da ya haɗa daban kin san kananan maganganu mutane ka to a ba komai ta abu ce ina gaishe su da Allah ya haƙuri yau ga yanzu su goba eh ba ta wani abu ba komai wallahi to shi ke Allah ya mu kai sai ka to to a gari ke zai na zai na manya ai na tsaye anan ina jiran fitowar ki ah. kin za ki fito ba wai wajen eh kafin nan eh. ya dace in introducing din kaina ma'ana in gabatar da kaina kai mun fuskanta san je fuskanta wata rana muna zaune a bakin kofar gidanmu sai kika wuce ah. sai tunani na ya bani cewa ke mace ne mai hankali mai tunani mai nutsuwa kuma na ga ya dace matukar wannan halayen naki haka suke to in gabatar da kaina a wurin ki ba sai na cika shawarar zancen ba wai kai me nufin ka wai nufin ka zuwa kai ka ce kana so na wai fa to tsaya ka ni na fi karfin ka kuma ni ba irin ku bane suke zuwa waje na ka gane ka ka zo wani wayan kazani da kai ka cika ni da surutu wajen shi yasa wallahi ina zuwa na ji wajen ya dumame da wari ka cika da surutu ka je ka aro ka kana wani wani surutu menene menene to tsaya ka ji ka gane baka da ka shigo baka ga mai gadin gidan mu ba baka ga ya fi ka kyan gani ba za ka wani zo ka cika ni da surutu to tsaya ka ji ka gane ni ba sa aikin ka bace kuma ni na fi karfin ka saboda haka a tashi a fita amma ban taba da tanka kyau dalla ni ban da lokacin ka ka kama hanya ka tafi kawo wani aro ka ka zo kana wani menene menene dalla ni wai wani kana son ka mutu ne na gode amma tsanani na fa saba farida na gode sha jima ina ji na ce lokacin da na fito gida ba gidan ina kika tafi a gidan kawasa na ce sai kullum ba za ki bar ƙarya ba kullum ki ci gidan kawa kullum gidan kawa kamar kin ci kafar gari abba gidan sa hawa kan yanzu waye hawa wannan kawai ta wacce take zuwa gidan to ya zama na dole in ta zo gidan ki masu kin je ki ko ke ba ki jin magana ne kullum yawo kullum yawo in ne ko ba muni ko ba ki ba ki na ma ke ɗan yi wani abin moriya ba hmm? abba ni yanzu abin da nake so don allah ka samu wasu ka tura su eh? ke ko ce ba ki gama abin da zai yi ba haka ba ne abadan allah ne so nake ka samu wasu ka tura ki ba san dogon su su lashi ne sun mata inda zan dauka sauran kuma hukuma gidan in ci da wata shi ke nan ko ta ci da wata kin ne ci abin da ce sauran kuma in dawo gidan in ci da wata ga inda zan kwashe da shi yawwa ko kin ke ba eh tun na ɗin ruwan yaran nan ne duk suka lallace ruwan abin da ya sa dama nake kiran ki ina son tambaye ki ne alhaji kabiru da yake zuwa nan gidan akwai ainihin soyayya da fahimtar juna tsakanin shi da zainabu eh to abin da ake ciki tsakanin alhaji kabiru da zainabu nan ya san akwai soyayya tsakanin su tunda alhaji kabiru yana son ta ita ma tana son shi abin da na sani kenan to abin da sake ga nake tambayan ki alhaji kabiru dai kowa ya riga ya san shi a garin nan mutum ne ba mai haƙuri da zama da mata ba abu kaɗan mace za ta yi mashi sai ya ce ya sake ta to ni ina ta tunani tun lokacin da ya fara zuwa gidan nan a gaskiya nake ta juyayi nake ta saƙan zuci to kin san abunka da babba magana na ban yadda ta fara fitowa daga bakina ba sai a ce yaro da yarinya suna son juna ni na tsaya tsayin daka na ce ban yadda ba shi yasa ne haƙuri na kau da kai za ma a ce dan ba mu muka haife ta ba shi sa zura ido kuma kamar gidan ba ya sake ta saboda zai auri Zainabu eh to kuma fa maganan ka gaskiya ne wannan magana abun a duba ne malam wannan fa abu manuniya ne bata sai wuri alhaji kabiru idan ya kyalla ido ya ga wata yarinyar da yake so ya saki ita zainabu saboda ya auri waccan yarinyar saboda haka a gaskiya da muguwar rawa ga da ƙin yin ta ni a yanzu ina tabbatar maki na tsaya a tsakiya ni ba zan ce na yadda ai wannan aure ba ni ko ba zan ce ban yadda ai auren nan ba ya gaji alhamdulillah kai wallahi alhaji an dade fa ba a san wallahi kuwa wallahi ka san ni rabon da sa ka ido eh. gaskiya na jima wallahi ya wallahi ya harbi ya su baban haifi a tsanuwar lafiyan wato ya wannan yaren lafiya na wasu wani na wato alai abin da ya kawo ni eh. ina gida ne eh. sai na ga hajji mai mun ta zo eh. wai ta zo akan menene menene wai ka dawo anguwa ka ba da riga ta shiga maka da shi shi shikenan gurin karban ya faɗi shi shikenan ka kama sababi karke ma sai ka ce wata wuce ta tafi gidansu to shine abin ya bani mamaki sai ni kasan hankalin mace da namiji ba ɗaya ba to shine na ga ban kamata in kasa a gwiwa wani ce bari in zo in ji dalili kaji abin da ya kawo ni daga ba kawai ina so in gina sunna annabi sallallahu alaihi wasallam gina sunna shikenan ta fil ta shiga mun walakanci a nan gida ita hajiya mai muna hajiya mai muna wai kaman hajiya mai muna ne zan dawo aiki in ce mata ta kawo abinci ta kama abinci da da da da komai da komai amma sai ta yanka min danyen doya a ciki da gishiri da yaji ta ije min a gefe ta ce zan dafa da kaina hajja mai mun hajja da kanta wai in ina magana menene menene in wa'azi kake yi ka ɗauki tukunya ka ɗauki wasu lace ka ɗaura a ka ni wallahi layi na fi ka tsarewa kaza kaza kaza in dai yare ma wannan matar ne amarya ne ba dai ta shigo nan gidan ba haka take wani karkaɗe karkaɗe tana zance ah. in ji hajiya ka ce ma aljanu tana wani zuzzare ido tana wani cika tana batsewa sai ka ce ba ni ne mijinta to da Allah za ta tafi fa nike kiranta ina hajiya mai muna don Allah don annabi ki rufa mana asiri ba na son wani ya ji ta ce in sa speaker in hau turmi in sa speaker to yanzu dai da nake nema da don Allah don kai kai hakuri ni da daddare nan in har ka da insha Allah ko ban samu mata da za su kawo ta ba ko ni da kaina zan kawo ta ai ba ba ba alkur'ani ko hadisi a garin lalle sai mata ke kawo eh, yar uwansu mace in ta yaji ba ni da kaina zan rako ta in dawo da ita har gida amma in kada ni ba zan ci ba zan ci a'a dalili kuwa shine idan kuna rikici da tsakaninka da matanka aka ji wannan ɓangare aka ji wannan ɓangare, dole ne mutum ya kwantar da kai idan hajiya mai muna za ta kwantar da hankalinta in yi abin da nake bukata mata hudu aka ce mm. amma idan za ta yi fil ta ce ban isa ba to ita ma ba ta isa domin ana neman sulhun mm. ni fa nake gaba da ita ita nake aure ba ba ba ba ita ne fa mijin ba haka ne gaskiya alhaji shi ke. ga wannan da a ah, a ah, a ah, haba da Allah ka karba a ga Allah ka karba. kai ma ka buke ta turo ka kai mun yayin naka ta turo ka ne kai mun wallahi na ga yawa ne alhaji turo ko kai to ba ra'ayi na ne na dauka na baka ba? to to na gode ne na gode ashe abin da ke maka ke wallahi abin da ke maka ke ne wallahi rai na ya baci ko wallahi Allah yanzu a ce akwai wata ɗaya a garin nan muna samari muna jin mu mun su waye kuɗi akwai komai akwai eh za ta zo ta mana wulakanci wallahi ba ta to amma ni da na so ka gane ka gane ta kawai ka fita harkar a'a sai mun ɗau mataki a kanta a a a Idris da na riga na san irin aikin ka ka gane harkar je ka yi mata abin da su dan ba zai zama ya ɓaci a gari kamar ya ɓaci ka kwantar da hankalinka ni na san abin da mazan mata shege shi ya san makwantar shege a'a da Allah da zaka ka kyale ina ganin da haka shi ko ina wallahi Allah sai mun ga wata ki a kanta ce wannan kashe kin ga hankalin shi yana can gurin. Kenan mu je. Ba. Allah ya taimake mu. Amin.

na yi na yi da kai alhaji ka zo mu je ka tsira nan ka ga na su ka kai ma ka gansu amma abin ya faskara alhaji Allah ba ni duba wani lokaci sai aiki ya taso sai ki dona abu ya tsaye ne da ta wallahi ina son zuwa kaga cikin na kankanwa na zauna a nan gida daga nan ba gidan ba ne na aka yi a cikin gidan nan hmm. kaga yanzu nake so na je iyayena su da na su. Hmm. to Allah ki hakuri ni yanzu zan ɗauki miki alƙawari ta ƙarki in Allah ya da Allah ya kai ki lafiya da wuri ki lafiya insha Allah ku kafa na ƙarfi ki zanta in je in gaishe su to shi ke na na ji daɗi kaga yanzu kaga yanzu idan na je mm. sai musu bayani kaga idan muka je shi ke nan kuma an je da Allah a ce na gaishe su ga wannan ga bashi alhaji Allah ya a ah, to gaskiya in dai ba za ki karɓa ba sai da ka da wani mana a ah, to kawo kina neman kuma ki bata man za a dabu cikin farin ciki ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri ba ba zai to ai ni abin da nake so ki a dan sai musu dan tsaraba lafiyar su lokacin da kika dawo kin ga sai ne wannan Allah ya buɗe a gaishe su Allah ya kiyaye hanya duk inda zaki shiga ki duka addu'a addu'a maganin masifu ne yau shi ke kare mu daga masu takalmin dama kake kira na? nake kiran shi ina ga ya aiki ya gidanku tun ranar da muka haɗu a wajen sai da kasi ban sake ganin ki ba na gaza bacci tunanin ki yana ta damu shi ne Allah ya bani iko yau na zo don ga fuskan ki sannan kuma in sautin maganar ki muna da sanyi a kai kai dakata dan ka siya min kasar ɗin ɗari hudu shine zaka dinga bi na eh ka dubi kamata kuma ka kalli siffar gidanmu ba irin ku bane suke zuwa na. saboda haka ka kama gabanka ni da abu ta kai ga saboda kaunan ki ne kun sa da zo gidan dakata wallahi zan kama su rabi ke awon gaba da kai ka gane ko ni da kai ke waje saboda kaunan ki ne kun sa au da kai kana surutu ran turo maka karnaka wallahi in baka ko ba za ka gane kuranka Alhaja. Mm, ina jin ka. ya so ne don Allah to she yi maganan haka she ji ba kika yayi nauyi to yaushe dai abu da ya kamata ya kamo ne maka su kalke shi baki kawai fada mu karkashin baki mm, baki yin wishes kawai <laughs> eh, to bari ina jin ka sarkin hausa láti ẹ̀dọ́ là ń ṣáka nínú gudumọ̀ dèrò ní sẹ́yìn ìdáyà ni gudumọ̀ dọ́là kàgbá ń rigan ka da ya wuri sai sakala rigan na wuri tutu na sunu no ya ki shi kelo guda da ya kolo ko shi masallaci da ki mu ya su da shi ne na hoke su din masallaci yanzu kana nufin duk juma'a da wannan kayan kake tafiya masallaci ni na dauka kawai je gida ka canza ne ai ina da shi ne kana zuwa masallaci to kaga na alhaji ka tambaya kayan maza ni ina zan yi in baka kayan mata ka saka da ke rino suke aleduno kashin aleduno da aledun kawa duka ya debe debe suke aleduno duka munan sari wani to shi kenan eh, eh. na duba cikin kayayyaki na ga wanda zan baka ko gode a kiya la da ba tututu na so kaya kashin nan gin noyi bakin kan gode tashi ku zo a haye za mu taka ku zo a haye za mu zo ya ku zo a haye za mu danna ku zo a haye za na waka ku zo a haye za mu shafa ku zo a haye za mu tashi ku zo ku zo mu tashi Aziya ya wuce ba ni riga ni yau dole in yi murna ba wani wanda za ya farci ni yau dole in yi tsalle don na fi washe Ajiya dole iya bani yau ke ce uwa guda ba ki da tamka na duk wani wanda za ya soke ki zai yara sai ku zo mu cata yara sai ku zo mu juya yara

forward, Josh. was always happy. عديا يور ترينك الليل انت بند تمكا كان اوا ابا ابونا عديا كيسوانك ina ta tashi matarka yau marina da ke ba wani wanda zai hana mu dole mu dinga yin rawar mu muna tawashi a za mu tashi ku zo a za mu taka ku zo roƙa na gode fa na gode Allah ya saka daga hasan hauka da fada ashe mutumin kirki ne dama nan ne gidan na eh nan ne gidan ku na gode Ka ah, shi ke Allah ya kiyaye a ki ji ba eh to Allah suna malama Allah sarki Zainab nake Zainab ko Zainab nake kwarai kuwa to na gode au an kuma ai ya suna malamin Eh, dan acaba dan acaba eh. yau dan acaba ya ga nan da yawa a gari na jin ce dan acaba sunana ahmad Allah sa kaga sunan ka mai daɗi sunan yanka ahmed nagode to sai an jima sai an jima ko sai an jima Yes. gaskiya ne da shi yana yau yaushe za a ce yarinyar nan kwananta ashirin a gidan nan amma suna tana da mijin da yake son anya yana so kenan aure daga duniya ne har lafiya a da shi zainab hanya ko wannan al'amari baba da da ya ce idan har na koma ka tuni za mu ta za mu dawo tare da shi wata sai kin koma sannan zai zo da doke ki da muhimmanci ba ai ya dace dai a ce kwana ashirin dai hmm? kwana ashirin ya kamata a ce zai duba hmm? ni ba ni son a zo fa ai abu ne a zo ana cewa a zo ana cewa a yi canji saurayi da gaske wallahi da kai shi ba Allah amma dinan da muke da ke fari da baki gaya mini ba ita Allah ai ni ba na son kowa ya sani kin gane sai kawai ni alƙawari na ɗauka sai ran da aka ɗaura mana aure kawai sai dai ku gan shi duk wanda yake suke yake zuwa ake kwakkora din dan kuma yanzu ba ce kanki zaki mamaki a ce duk wanda nake kora nake ne ne da gani gashi duk wanda kike kora kuma gashi ashe da ma kina da wanda zaki kora a ah, san dai komai lokaci ne mu ma ai za mu yi ne to mu yi araka ki to Thank you. Aliya Zainab. Ahmed kenan. Na gaji. Ba gaji. Ya harkoki. Lafiya lau. Adalla. Ba za ka gaji wallahi ganin ka ne. Ikon Allah. Ai ni kaina abin da ya zo da ni kenan. Tun ranar da na taso na kawo kinan gida a mashin. Eh. Na Allah ya samu sanki a cikin zuciyarta. Kuma na ga ba zan iya barin wa zuciyata ba. Dan zata ta iya cutar da ni sai na fito na bayyana ne. Shi yasa na taso musamman na zo don in miki bayani da kuma in ji abin da za ki ce. Aiwa ba wani abu ma na gani. Ka gani da arziki da rashin sa daga gurin Ubangiji. Hakan Idan Allah ne matarka ce zan zama matarka. Ai idan na taso na zo na ci da irin wannan gida ta naku. Don gaskiya yana idan na zo na kalli gidan nan sai in duba irin sana'ar mu. Ce zan ɗauki wanda take nan in kai ta gidanmu. abu ne wanda yake ba ni tsoro. Ka san tsakafa bushe ake yayin su domin su suke rike matansu.

yanzu kayan hajiya mana ne ka ɗauka kasa? shi ya ba ni wani riga ya za a yi mana ta ɗauki wannan kaya ta ɗauka ta baka kasa ya kuri dola hajiya mana nan ga ya kuri dola ya kuri yanzu hajiya mai mana ta ɗauki kayan ta baka kasa eh, ya ba ni wani ya ce mu gen masalaci da shi shebode rigano daya wono kumo yili abude no yi wono aka eh, wono nno sama mola shebode rigon ka daya tutu shine ya ba ka wono shine har ina taba kana bige mun hannu irin abin da hajji yake mun wallahi ya kudi la saboda walakanci <laughs> to za ka bar gidan <laughs> 海边。 tsaya daga nan tsaya daga nan kaka taka ɗan kalwaja aljani mai koko za ka taka ɗan shida na iya zama nan boka Ba za daga ba to da ba ake tafiya to da ba ake tafiya za ka taka ɗan kalwaje wajo Allah to ai na iso wurin rufa ido ka zauna to bakar liholi makarali holi me ke tafe da kai na zo ne saboda a wata da nake nema kyakkyawan gaske mai suna zainab na kashe kuɗi na kashe kuɗi akan wannan yarinya zainab ni kuma wallahi allah ya samun ciwon santa don ko bacci ba ni kwatsam sai na ji mummunan labari wai ta yi aure to shi ne na zo wurinka don allah don annabi boka ni duk abin da za ka yi in fan haushi shi nake so. Oh! <laughs> wannan abu ya yi mai sauƙi ne to boka muna da ajannu saboda haka rufe idanka to na rufe Kashi. to ka gani ni yanzu gaskiya saboda allah an tafura min a gidanmu an ce in fito da miji shine ni kuma aka ce wannan alhajin da yake zuwa inda gaske yake ya fito ni kuma naga ina son ku haba shi yasa na ce zan muku magana magana ba me yake tayar da hankalin ki ai mun wannan matsawan da ake mu alheri ne a gare mu saboda mun fi son a yi a gaggauta a yi bikin haba ki san ki ga irin shiga ta bikin ki ga irin arziki da ke tare me yake bata namun kanki to kin ga na san abin da zai eh? bari in ga mai gidan ko da ke ya ce ma baki ban ganka ba ai na so in zo to sai ya to na tafi abuja allah sarki saboda akwai wani ɗan kwangila nan da na yi to suka ce za su yi fena to ai ko manyan yan kwangila a walo ko an yi biya kuɗi ma ko kana nan ko ba ka nan ai kuɗin ka na san ba wanda zai taɓa allah sanya alheri allah sanya alheri allah sanya alheri allah sanya ai dama abin da zai kawo ni eh. in yi godiya irin tarbiyyar da aka yi ma yarinya ga ilimi ta samu a gaskiya makota suna yabawa kowa ya kan zo ya ba halin wannan yarinya da kuma ilimin da ta samu a yarinya tana samun ai wannan abu tarbiyya na yarinya hakki ne dama wanda ya rata a kan mu iyaye zainabu allah dai ya nufa a da ita to ina son kada ka ba da kafa inda za ta kwaso 'yan ka ce na ce yajin nan na mata ta zo ka ba ta wuri ka ce zama babu ka fahimci duk inda bayani na yafi ɗaya na farko kan da na yi magana sai ka kama dariya ina da alamun sai ta kai wato ba wannan al'amarin ba ne. ba abin da nake gudu irin in ta kwali ni kana bani mamaki ka kwantar da hankalinka mm. faduwar gaba asarar namiji ai ba wai asarar namiji ba kada ya zama na asarar mutunci alhaji wani mutunci kamar ba mu san hanyoyin da muka bi haba ba za a gane ba mahaukaci ba haba da Allah ni kan ana shi sa wani zubban san rika shiga da kai duniya kana yawan sauri tsoro tsoro ne ne ka saki jikinka ai abin tsoro ne kuma gashi ka ce mun al'amarin ma ya kusa to duka duka bai fi saura yan kwanaki ba kaɗan dan Allah wallahi wallahi amarya kina huta ne bismillah ka gaji ko na gaji maka ruwa ka abincin to shi ke

barbaɗe taho zo ki barbaɗari barbaɗe barbaɗi taho zo ka barbaɗari na, ilahina, niye na, Alati rabbana, sun saba soyina, ban zo wai maka abin so a ko'ina kauna ta da ke ba ta matar kike warar kai kike wanki farar fake ta zo yar uwa ki ta so mi yawa iye ba ka fa tsaya zan ma ziniya ina 'yan indiya a kawo taliya sauran kan amma sai da ni da kai mai kyawun jiki sauki agaji kunne zai gaji ba ni da ka'aji sauran bai dukkan kiraje ki ɗanɗana iya zama ‘yan rabo, lallai na rabo, ta ni da ɗan babo, ni sai na dabo, kuma sauna da ke ni aure da ni da ke iye. Zo ka yi walwala, ni ko kadala, kanka nake kula, na bar sintila, kai fa ke ta so kana ji na gode maki san ki take da ya shiga aiki ni sai an biki kyauta zan nake in ƙara kina tafi ina zuba ahmadi ya sha ainadi buɗan majadi sai mun je baɗi ko kusa gaba da ni in ba karuwan biki iye barbaɗe barbaɗe ta ƙwanzo aki barbaɗaɗi. Barbaɗe barbaɗe ta ƙwanzo aki ku a wage nan damu da na yi kuma ka zo da shi haka kawai ba ba komi jibi ba kwali ka gai zai shiga ciki ya zo bata mun fili ai bai dace ba an gani alaji alaji sai muka wani munakifi na mene alaji ka san yarinya wuri da ya saki siye shi gurin ba ka rubar da shi a wani lokaci sai kai wuri da saka wuri da saka wani ba wuri da saka wuri ajiya ta ce sai ta kan dama kwanakin baya ya laifin kura abu ya lafa yanzu ta lafa to mun sai nan bayan kai ki da aure eh ya yi sirri da shigo eh ta riga ta ta gidan miji baban ka ya kasu kasuwa sai siya na mu akuya ya siya na mu kire sai na biyo su rabi kire rabi aligenu rabi mu kishi rabi mutumu ya baka ya siyo su sama mu kota kori kori eh an ce yi magana da kai bauchi magana da war war ka ce shelo shelo shelo Allah ka Allah da ranar ya yi kuka kere ni kere dire dire kuka baban kere indir dire dire haka zuku mutane mutane mugaye ne ba mutane mugaye ne hmm? Hmm. mun yi mun yi son mutaka mu rabu lafiya haka cikin samari hajiya ba ta duk cikin samarin ne mai natsuwa da hankali amma aka yi kutu-kutu saboda wulaƙanci haka ne ba uba suka sa baki haka hana haka hana kuma yarinya tana so na zo miki murna aure ne da kika yi kuma gashi dama kina mana ruwan mijin ni ranar nan ma da na je kin nuna mini shi ta ko ba nan ne mu a'a wallahi dan tattas wallahi da an ta mu gashi da wallahi wallahi ba in je in kira muku shi wallahi dai ɗakin kin ga ɗakin ta komai ne ji wallahi ga komai ta sha kallanta kyakkyawa ji wallahi ɗakin ta ga ɗakin ko ne ko Allah ba mu

Yeah, yeah, yeah.